Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke ban kwana da Safiyatu Musa mai buga sabulu a Ghana da Umaru Garba in inkiya Umaru Mansho mai wankin mota a Kamaru. Sana'an da muke ga Allah na taimaka mana. Ka san kai ka je wuri nisa inda ka zama wuri gudan kana yin da komin da Allah ya baka naka. Ina roko yan bara da yanzu Allah su bari su nemi aiki. Gaskiya bara yana karya darajar mutum. Eh, mu ma mutane ne kamar kowa shi dai mu dai bamu da wasu gabobi ne kawai ba a ce wai tun da bamu da shi ba shi kenan bara mu tashi mu nema ba a'a ba haka ba ne. To, Madalla, kamar yadda aka ji ashirin da ya gabata, Malama Safiyatu na daga cikin matan da suka samu horo akan dubarun buga sabulu daga wata kungiyar NGO. Wannan mata mai tawaya a ƙafa ta rungumi abin a matsayin madogarar samun na rufin asiri La'akari da mahimmancin wannan sana'a ya sa ta fara tunanin samun babban jarin da zai bata damar inganta yawan sabulun da take sarrafawa. Yan yaya na aci mata tana da Provincial store ita ma ta tana sayan karba wadda kuma na midiye tana zuwa karba isa su suke taimaka min na yi sha za a doki sha za a sayar shi man sayar wannan yan jalakan kuma suka zo mutane biyu uku ne sai fudu shi musu jalaka jaka shi su doka. Ta wannan sana'a naki yake taimaka miki wurin kula da ke da iyalin ki gaba daya ana aiki dai ana samu gwargwado abin da Allah ke bayar ai ka zaka iske an yi galon guda aji ta wannan galon gudan da aka sayar riban shi na adana isu aka bude su a samu a taimaka mai gida a sakara mutum sai ma yara littattafai karatu da makaranta ta kadan kadan ake yi ba kamar aka yi ba samu riban da a ajiye kama an ajiye saboda ana ajiye saboda yaran ne ana bukata wani abu makaranta ne sha doki wani kudin a je a support wurin nan to karshe wani shawara za zaki bayar ga sauran yan da suke da irin wangalar rura irin daki shawar da zan bayar ne waɗanda ke da laluda kama irin nawa wasu ma suna koyon yin takamin mazan suna yin takama dewa da dema eh, za a roko ina roko jama'a waɗanda ke bakin hanyar da suke baran da da a koyo aiki da yafi aikin da ake yin ga aikin sana'an da muke yin ga Allah na taimaka mana ka san kai ka je wurin nisa inda ka zama rugudan kana yin da komin da Allah ya baka naka amma bara da gaskiya ina roko yan bara don Allah su bari su nemi aiki ko da kananan ma suna haje ko biskit da tof suka aje baki hanyar suna sayarwa ma wani kaga tawaya halitta ta yi tayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi haka shi ma umar garba na birnin duwala ya gargaɗi takwarorinsa masu bukata ta musamman da su maida hankali wajen neman aikin yi kamar yadda ya ja hankulan waɗanda tuni suke da sana'a su riƙe abin da kyau su kuma kasance masu nuna halayya ta gari a mu'amalarsu da jama'a yana mai jaddada gamsuwarsa kan alherin da ke shigo shi ta hanyar sana'ar wankin mota. Na farko ci cigaban da na samu aikin da nake yi yana saka tukuna ina ciyar da kaina domin ba kowane mai nakasa ne yake ciyar da shi ba. Wani zaki ga sun je she sun yi bara sun yi abin nan tukuna su samu. To ni ba rago ba ne shi sa na tashi na nemi sana'a kuma alhamdulillah sana'a ina samun ci gaba kuma na biyu yana saka ni ina ciyar da mahaifiyana domin kamar da na gaya muku a baya iyayena ba su da komai ina sukul yayena gashi gashi to na da shekara 26 yanzu eh, na samu rasuwa mahaifina don da mahaifiyata take kuma alhamdulillah ni ne nake wasu guzuri a gida don ina taimaka mata ta wannan fanni kuma da wasu ƙannena kuma eh, a ci gaban da na dinga samun kisan akwai wasu kwastomomi idan suka zo wanke motoci suna dan baka kyauta da wasu abu kuma kin gani advantage na samu a wannan shine na ƙasa na yana saka wasu suna tausayina suna min wasu kyaututtuka hakan nan ta musamman wasu to shi ne zan iya ce muku ci gaban da na iya samu a cikin wannan bahaushe ina cewa idan ka ce maraya rago to wata shawara ne za ka kawo ga waɗanda a maimako su su su nemi sana'ar sun kama barace-barace eh, shawaran da zan ba su shine a gaskiya eh, su tashi su nemi sana'a kuma gaskiya bara yana karya darajar mutum eh, alal misalin idan kin ɗauki mota kin iso kamar a ce rompon ki ga wani shi ma nakasashe ne alhalin ya je ya nemi sana'a ya ɗauki ɗan guntun tasa yana bin mutane daga sun sauka moto ko mota yana bin su yana tambayan su kuɗi a gaskiya ba daɗi Eh, mu ma mutane ne kamar kowa shi dai mu dai ba mu da wasu gabobi ne kawai amma ba a ce wai tun da ba mu da shi ba shi kenan bara mu tashi mu nema ba a'a ba haka ba ne shawaran da zan ba su kenan su tashi yawon bara yana karya darajar mutum gaskiya ba daɗi domin ni idan na gani hakan nan eh, zai iya paske ni na taba samu wata matsala na taba sauka moto shi ga wani nan kamar ni ya kama wani shi ma akan moto yana tambayan shi kuɗi da ya tashi magana shi ya haɗa mu duka mu na kasassun in to kin gani menene daɗi a ciki to shine nake ce gaskiya su shawarar da zan ba su su tashi su nemi sana'a eh, bara ba nasu bane to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Safetu Musa Ghana da Umaru Garba Kamaru sai wakilan muryar Amurka Maimunatu Sadu da Idris Abdullah Bako da producer Julie Lizas Grisham ni Suleiman Muni barma da dukan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.